Mai saurare Assalamu alaikum sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin bazagaya duniya tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada ke tattaro muhimman abubuwan da suka faru a sassa daban-daban na duniya cikin makon da muke ban kwana da shi. To a yau dai shirin zai fara da waiwaye kan yadda shugabannin kasashen duniya ke ci gaba da yi shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel murna kan nasarar da ta ta na zarcewa da iko zuwa zagaye na hudu a litinin din da ta gabata ne angela merkel ta gana da wakilan jam'iyyar ta ganawar da ke da nufin fasalta yadda za a tunkari sabon wa'adin da aka bata duk da cewa dai wasu na kallon nasarar a matsayin rashin bajinta la'akari da yadda ta fuskanci koma baya a yawan masu kada mata ƙuri'a. Dr. Abba Sadiq mazaunin birnin Paris na Faransa wanda kuma masani ne kan harkokin siyasar nahiyar Turai yayin tattaunawarsa da garba aliyu zaria ya ce tabbas akwai gagarumin aiki a gaban angela merkel ta kai ga nasara amma ba yadda suke bukata ba ta rasa kaso eh, takwas da digo biyar na adadin wato yawancin kuri'u da suke samu a baya wannan ya nuna cewa wato yawan goyon bayan jam'iyyar ta ya ragu wannan kuma dalilin shine ita angela merkel ta buɗa ƙofofinta ga 'yan bakin haure waɗanda suke gudun hijira musamman ma daga ƙasar syria da wasu ƙasashen larabawa waɗanda suka baiwa taimako don saboda su zo su samu mafaka a ƙasar germany to wannan ya kawo ah, mata koma baya sosai wajen ah, kwarjininta kuma duk da yake cewa a fannin wato tattalin arziki sun yi gaba sosai kuma ta yi kokari ta yi rawan gani ta wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma haɗa kan wato kasashen turai. Wannan ɗan koma baya da ta samu na iya kawo mata cikas kenan ai. A'a wato sai dai yana buƙatar iya haɗa kan jama'a da kuma wato mika hannun neman haɗin kai ga waɗanda wato musamman ma jam'iyyar wato masu ra'ayin gurguzu waɗanda suke left ita tana conservative so kuma su waɗancan 'yan jam'iyyar wato masu ra'ayin gurguzu sun nuna cewa su ma suna neman su kawo haɗin kai da ita da makiyar domin su ce da kasar germany gaba to ita har yanzu ma kuma ta nuna cewa ta fahimci dalilai da suka kawo mata wato waɗannan koma bayan kuma za ta miƙa hannunta ga waɗanda ainihin suka nuna ah, rashin jin daɗinsu a wajen wato nisa hannunta na neman taimakawa mutane da suke neman taimako a musamman 'yan bakin haure kuma ta nuna cewa za ta yi gyara idanun duniya ma jamus yanzu ta zama ƙasa ne wanda take da muhimmanci sosai musamman ma da yake yanzu amurka irin kwarjininta da kuma irin wato tafarkin siyasanta yana dan komawa baya to ita jamus ana ganin ita ce za ta iya ɗaukan matsayi wanda a amurka yanzu take rasawa ko akwai wasu darussa da kasashe masu tasowa ya dace su yi koyi da su eh dama can abin da ya kamata duk kasashen duniya su fahimta shine cewa su guji irin abubuwan da talakawansu ba so. A larabar da ta gabata ne dai shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gabatar da kasafin kuɗinsa na farko wanda ya kunshi tanadan tsuke bakin aljihu da zabtare haraji da kuma cike giɓin kasafin kuɗi. Shugaba Macron ya bayyana fatar keɓe dala biliyan ashirin a shekara mai zuwa inda yake cewa cike giɓin kasafin kuɗin zai ɗaga daraja Faransa a idan duniya. Yanzu haka dai Faransa na cikin ƙasashen da suka dogara da bashi domin cike gibin kasafin kuɗin da take samun kowace shekara. Da haka kuma shirin ya tsallaka kamaru inda wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ya koka kan musgunawar da ake wa 'yan gudun hijirar Najeriya da ke samun mafaka a ƙasar bayan tserewar kicin kungiyar Boko Haram. Honorable Muhammad Sani Zoro guda ne cikin tawagar kwamitin da ya taɓa ziyartar 'yan gudun hijirar don neman su koma gida ya kuma yi mana ƙarin haske kan wani wannan batu. Abin da ya faru mun je wannan tawaga da minista na harkokin gida na Najeriya General Abdulrahman Dambazo da ni da kuma sauran jami'an gwamnati aka sa hannu a kan yarjejeniyar yadda za a dawo da 'yan gudun hijira na Najeriya da ke zaune a Kamaru. A wannan lokacin an yi kiyasin sun kai dubu tamanin da shida tsakanin gwamnatocin Najeriya da Kamaru sannan kuma da hukumar majalisar ɗinkin duniya wadda take kula da harkokin hijira. An yi wannan ne saboda akwai labaru na gallazawa ɗan gudun hijirar Najeriya suna zaune a wannan ƙasa a cikin takura kuma ba sa jin ɗin daɗin wannan zama. To ashe da daɗewa ana sane da cewa ana musguna musu. Suna samun labaru suke nuna cewa zaman lafiya yana dawa a waɗansu gurare garuruwansu da ƙauyukansu a jihohi da dama amma idan suka zo sai su gaba haka ba su kuma mutanen kamaru sun matsa suna yin abin da bai kamata ba bayan an sanya hannu don dawo da su me ya faru kenan an zo an kafa kwamitin da zai tabbatar da dukkan wannan yarjejeniyoyi da aka yi wanda ke faruwa shine mutanenmu a kafa saboda wahala yanzu suke takowa saboda inda aka ajiye a matsayin sansanin da za a diddigin duk wanda ya dawo daga gudun hijira guraren nan sun cika idan ka je banki wanda daga wannan garin banki dai shine garin da ya iya iyaka mu da kamaru da kuma najeriya a wannan bangare akwai mubi wanda aka ce da sati biyu kawai mutum zai yi idan aka kawo shi mubi za a gama tantance shi daga garin da ya fito a kai shi garin su yanzu mubi ta cika idan ka je guri kamar kana balge wato saboda damuna babu inda ma za ka shiga kana balbe akwai 'yan gudun hijira a maiduguri wanda sun ci sun batse suna so su koma bama haka har yanzu ba a yi wannan cikakken shirin da za a koma ba amma na kwan daga sun koma gwamnatin jihar borno tana kokarin ta. ita gwamnati yaya babba ta kare ni a gani na ita ce hukumomin ta ya kamata su zauna da majalisa ake duba wannan al'amari domin su ana kallon gabas amma da yawa daga cikin su gaskiyar magana su yamma suke kallo. Ganin ana ci gaba da musguna musu, me kenan za ku yi? Bai kamata fa mutanen nan a ci gaba da gallaza musu ba a yin wani abu a ba. Kuma ina tabbatar ma kwanan nan za ku ji mu dinnan mun je kamaru da wannan ƙauyuka za mu je mu ga halin da suke saboda mu zo mu ba da bayanin da za a dau matakai na gaggawa a kansu in Allah ya sa To wannan kenan a dai cikin makon da muke ban kwana da shi ne rundunar 'yan sandan Najeriya ta umarci jami'anta su gaggauta janye dukkanin shingayen bincike da suke kakkafawa a manyan titunan da ke sassan jihohin kasar domin inganta walwalar jama'a. Matakin da wasu ke kallon ya dace yayin da wasu ke kalubalanta la'akari da yadda 'yan kasuwa da motocin sufuri suka jima suna kai kokin yadda jami'an tsaron ke kuntata musu. Farfesa Almustapha Usuji masanin dokoki ne a tarayyar Najeriya ya kuma yi mana ƙarin haske kan wannan umarni. To ai ka duba ba tun yanzu ba ma zuwa shugaba Muhammadu Buhari da kuma shi kansa babban Sufeto General na 'yan sandan Najeriya wato Ibrahim Idris farko yana ɗaya daga cikin abin da ya faɗa cewa akwai abin da ake faɗa a turanci a cikin maudu'insa na tsaro cewa democratic policy wato ɗan sanda da ya daidai da demokradiyya. To in ka duba ba shakka mutane na cewa wannan abin yana kuntata ma matafiya musamman wanda suke harka ta kasuwanci. Hmm. Wannan abin da bai kai awa biyu ba zai kai awa wajen nawa kuma ba wata na'ura ba ce ake sawa wacce za ta dinga kula da tafiye-tafiyen nan ko ta dinga kula da motocin da ke zirga-zirga da abin da ke suke dauke da su kamar yadda yake a wasu kasashe. Kamar wasu na ganin eh, ai dalilin kafa irin waɗannan shingayen bincike musamman a mayan titi matsalar tsaro ne ta kawo can bayan an yi fama da 'yan fashi da makami yanzu kuma ga batun nan da ake ciki na satar mutane. Tsayarwa ne aka hana irin shinge da ake yi, amma maganar surveillance wato maganar 'yan sanda su Kari akan wannan hanyar Shi ne ma babban abun domin in ka kula mutane suna faɗan cewa daga shinge zuwa shinge ake yin sata bufuka. Kana ganin akwai wani mataki ne da ita rundunar 'yan sandan ta ɗauka na tunda har ta ba da umarnin a janye shinga bincike. Ganin abin da suka yi ƙoƙari a hanyar Kaduna nan kuma ya aiki ya ta za su kila shi ne suke son su rubanya yashi a ƙasa domin a hanyar kaduna in ka duba da farko an sa shinge ne shingen bai hana ɗaukan mutane ba sai suka zo suka canza suka sa sintiri a sintirin nan ina ganin sun kama wajen mutane sun fi arba'in da wani abu wato masu satan mutane a wannan hanya har abin ya samu ya yi sauki a wannan hanya. Maganar janye su akan titina ya yi daidai da dabaru da suke so kila su kawo na tsaron manyan titina. Kana nufin dai ɗorewar wannan mataki na rundunar 'yan sanda ya dogara ne da wato horo da suka samu da kuma ƙarin kila buƙatu na wanzar da tsaro a Najeriya. Ka dole ne ya zamanto cewa a samu 'yan sandan isassu bayan an samu 'yan sanda isassu ya zamanto magana horarwa a koda yaushe domin ka duba cibiyoyin horarwarsu sun riga sun ruɓe sannan kuma ƙila yanzu nan wannan da suka ce cewa a ɗauki 'yan sandan nan daga manyan hanyoyi Ƙila a wata ɗaya ko kwana biyar ko kwana shida suka ga bai yi ba za su sake dawo da su domin dabaru ne ba wai maganar ah, cewa dundundun an ɗauke wannan ba a'a duk dabara ce To muna dai Najeriya inda hukumar kwastam a jihar Ogun da ke kudancin kasar ta yi nasarar cafke wasu mutane da suka kai wa jami'an ta hari a kokarin su na hana a shigo da shinkafa mai yawan gaske. Controller Sani Madugu ya shaidawa Radio Faransa irin nasar da suka samu a kai. babura da ake kira a caɓa ko kuma okada to su suke amfani da su yanzu wajen ɗauko shinkafa to mun riga mun tare ko ina sai suka shiga tsakiyar dokar daji suka je suka tara ma'aikatan mu sun tuwo da mota har suka tuntsirar da motar yaran mu sai da suka gudu cikin jeji saboda masu a caɓa sun fi guda ɗari suka tare wannan mota so sun yi kaca kaca da wannan mota yanzu ba za ta gyaru ba ma'aikatan ku sun fuskanci waɗannan miyagu ko yan ɓata gari da suka lalata mota baka ganin haka kamar suna neman su karya maku ƙwarin gwiwa ne ga aikin da kuke yi eh to ai da dama suna yin wannan ne domin karya mana lago kuma lagon mu ba zai kari ba domin me domin mun riga mun danke mutane uku daga cikin su ko mun kwace a caba guda goma sha bakwai mun haɗa shi a cikin waɗanda muke da su yanzu saboda haka kuma wannan mutum kwanan nan waɗannan mutane za mu kai su gaban kuliyar manta sabo kuma wannan ya ƙara mana ƙwarin gwiwa wannan ya sa mun sake dabaru na tsare su da tare musu hanyoyin su. to wannan kenan ƙasashen ƙungiyar d5 da ke yankin sahel na afirka sun bayyana rashin gamsuwarsu game da sanya kasar shadi cikin kasashen da amurka ta hana su shiga kasar ta saboda matsalar tsaro a farkon makon nan ne dai shugaban amurka donald trump ya lissafa wasu kasashe har da chadi a cikin kasashen da ya ce ba a bukatar ganin su a kasar garba ali zaria ya tuntuɓi farfesa dikwa masanin harkokin siyasar yankin kan yadda yake kallon wannan dambarwa Abun da yake kunciya shine fada tsakanin manya ne wato kasar faransa da kasar amurka amurka ta fara samun matsaloli inda ainihi take samu arziki na karkashin kasa da man fetur a gabas ta tsakiya kuma da irin zuwa irin su kasashe kamar rashiya din nan ba za ta samu ci gaba ba kuma ga an waye ido ya waye ana iya samu ma a cikin ba a daidai ba za a samu sulhu sannan kuma an ga kungiyar isis din nan ta fara koma baya haka zato shine a amurka tana nema inda za su samu gindin zama saboda haka mafitarsa yana ta yi fada da faransa da sunan neman a yi cadi domin kasar faransa tana da irin tanadi-tanadin nata duk kasashen da take ta yi musu mulkin mallaka har yanzu ita take yi abun da ta ga dama da kudaden wanda kuma da matsayin inda aka bata wuka da nama to zama za a iya a zauna ko babu demokratiya ko babu zabe ko danniya na al'umma. To ashe ita kasar Chadi an shigar da ita ne kawai cikin faɗan manya. Shi yanzu abin da yake faɗuwa shi ne tana da ainihin sojojin sama a kasar Nijar. To ya kake ganin yadda kasashen kawance da ke makwabtaka da ita kasar Chadin wato G5 Mali Burkina Faso da su Nijar waɗanda suka ce Amurka ba ta yi daidai ba. Abin da suka gani cewa G5 ko G5 da aka hada din nan sojojin nasu suna yakan ta'addancin da aka kirkiro su. Faransa ta kirkiro su yanzu suna yaka sun fara samun nasara a kai saboda haka Amurka mai wata na son ta ta kansa ta, ta, ta fice daga ainihin wajen sannan ta fita daga Niger irin inda take da kamfanuka kamar Ariba da sauransu sannan kuma ta fice da Central Africa tana so ta samu ne wajen gindin zama domin ba za ta iya ta kalubalengin China da take da gine-ginen da ta yi duk duniya ta da saboda haka a Amurka tana neman inda za ita ma za ta samu bakin magana a kasar Afirka domin akwai ma'adinai a kasa su ne bukatun. To madalla idan shirin ya koma Najeriya kuma ministan shari'ar kasar Abubakar Malami ya sanar da cewa daga ranar tara ga watan gobe za a fara sauraron shari'ar mayakan kungiyar Boko Haram dubu da ake tsare da su a sassan kasar saboda ayyukan ta'addanci. Ministan ya sanar da cewa akwai masu shigar da ƙara da aka wakilta su gabatar da kararrakin yayin da hukumar kare waɗanda ake tuhuma kuma ta gabatar da jerin lauyoyin da za su wakilci masu bukata to wannan kenan A Najeriya dai shugaban majalisar wakilan kasar Yakubu Dugara ya ce babu wata kungiya ko wani taro da zai iya sauya fasalin Najeriya ba tare da sanya hannun majalisar dokoki ba. Yakubu Dugara ya buƙaci masu irin waɗannan buƙatu da su miƙa su ga wakilansu da ke majalisa domin yin nazari a ka. To a ɓangare guda kuma kotun warware rikice-rikice tsakanin ƙasashen duniya da ke birnin Hamburg na ƙasar Jamus. ta yanke hukuncin da ke baiwa ghana damar ci gaba da aikin haƙo man fetur a yankin kan iyakarta da ivory coast matakin da ya kawo ƙarshen tsawon shekaru na takun saƙa tsakanin ƙasashen biyu kamfanin tula oil da ke gudanar da aikin bincike da haƙo man fetur a yankin ya bayyana cewa zai fara aiki gadan-gadan domin haƙo aƙalla ganga dubu tamanin a kowace rana daga farkon shekara mai zuwa sheikh aminu bamba malami kuma shugaban shugaban al'umma ne a kasar ta ghana ya ce 'yan kasar sun yi farin ciki matuƙa da hukuncin kotun a wannan hukunci da kotu ta yanka dama haka muke zata saboda mun san gana ƙasa ce mai son zaman lafiya ba za ta keta dokar ko alhorman wata ƙasa ba shari'a mace ce mai ciki ba a san abin da za a ta haifa ba saboda haka ana cikin ɗarɗar amma da jin cewa an yanke hukunci an baiwa ghana wannan yankin cewa yankin ta ne an ba ta gaskiya an tabbatar mata da wannan yankin duk al'umman ghana ina jin ana cikin farin ciki saboda da ana haƙa ne amma fa ana cikin fargaba don ba a san hukuncin da kotu za ta yanke ba ba alhali kuma ghana ta riga ta zuba dimdimin dukiya a ciki yanzu za a rika haƙar mai ta hanyar halas kuma babu wata ƙasa da za ta zo ta tsangwame mu a ciki To a talatar da ta gabata ne aka rantsar da sabon shugaban kasar Angola, Joao Lourenço, domin maye gurbin shugaba Edward da Santos, wanda ya kwashe shekaru 38 a kan karagar mulki. Masu sukar shugaba da Santos mai barin gado sun bayyana cewar yada iyalan gidansa mukaman gwamnati masu tsoka da suka shafi tattalin arzikin kasar. Ta Sadiq Alkafawi mai sharhi ne kan al'amuran siyasa ya yi mana tsokaci kan kalubalen da ke gaban sabon shugaban. Yawanci a tsarin siyasu na duniya wanda ya rike mulki na tsawon wannan shekaru wajen talatin da ko shida ne ko da takwas zai so a ce wani dan gaban goshinsa ne ya rike mulki ya karba a hannunsa saboda zai ta son a ce tunaninsa da irin abubuwan da yake da shi na tsarin ci gaba da sauransu an samu wanda zai ci gaba da su ya dora kan abin da ya yi. To gaskiya wannan shine yawanci shugabanni suke da buri su ga wannan abu ya tabbata to sai dai kuma sau da yawa kamar da magani a najeriya sai zan mulki yadda yake shi kai shi akwai wani fage idan mutum ya kai zai ji cewa kawai ba wani ma shi sai shi to in ba sa aka yi ba idan aka kora aka ci gaba kaɗan to babu shakka kila za a samu rikici to muna ganin kila a ɗan takaitaccen lokaci za a dai tafi ana ɗasawa amma kuma idan tafiya ta yi tafiya to gaskiya yawanci abin da ke faruwa zai ga cewa shi wanda ya bar mulki ai yana ganin kamar tun da shi ya kawo wannan to ya kamata ce ya yi duk abubuwan da yake so shi kuma wanda ke kai yana ganin cewa to ai mulkin na hannunsa yake saboda haka shi ma yana da nashi zaɓin abin da yake so. Tumatula da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin garba Aliyu Zaria da injiniyan da ya sarrafa mana sauti sunana Azima Bashir Aminu ke fatan kasancewa da ku a lokaci na gaba.